من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أيو أصبر شابي غوتن جون شكرا دبو بيو دقوم ميلادية kusan talatin kenan ga watan jimada sani ko 29 a wannan gari bisa sabani shi kuma hijira 1431 muke farawa da sunan ubangiji da taimakonsa da bayani game da tauhidi tauhidi ana nufin tauhidi da hausa shine ta ubangiji subhanahu wa ta'ala tauhidi shine abin da yake asasi mafi ɗaukaka a cikin dukkan shari'u shari'un da suke kunshe cikin addinai addinai maɗaukaka wanda suka zo ta hannun annabawa a lokuta daban-daban tun daga annabi adam da shif ko shaif zuwa annabi idris zuwa annabi Nuhu. zuwa annabi ibrahim zuwa musa da isa har zuwa na ƙarshen su cikamakon annabawa muhammad sallallahu alaihi wa alihi salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in kalmar farko da manzan rahama yi amfani da ita ita ce ƙulu la ilaha illallah tuflihu ku ce babu abin bautawa da gaskiya sai ubangiji za ku rabauta kuma wannan tauhidi ubangiji ya nuna mana cewa ya aika wa dukkan al'umma wannan sako mai muhimmanci walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an abudullaha wajtanibu babu wata al'umma da Allah bai aika wa annabi ba dan sako manzo domin me domin ya shiryar da ita da shi yasa wajibi ne ga dukkan mai ta ubangiji ya karfafi bahasi kan tauhidi fiye da kowanne tutun da wannan mahadarori da muke yi muna son su a takaice ne muna son mun takaita su mun a siffan mun kawo bayanai masu gamsarwa amma kuma gajeru game da abin da ake cewa tauhidi tauhidin nan ya kasu kashi-kashi akwai da abin da ake cewa tauhidi a zatin ubangiji akwai abin da ake cewa tauhidi a siffar ubangiji akwai abin da ake cewa tauhidi a halitta akwai abin da ake cewa wato a halittawa akwai abin da ake cewa tauhidi a rububiyya akwai abin da ake cewa tauhidi a ibada don haka za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu yi bayani dalla-dalla game da su na farko akwai abin da ake wuce tauhidi a zati tauhidi a zati ana nufin abu biyu da shi idan ka ji an ce tauhid ana nufin abu biyu da shi ba mamaki a luga idan aka ce ahad da wahid ya zamanto suna ba da ma'ana ta kaɗaitaka da hausa ma ra'aitu ahadan ra'aitu wahidan amma wannan kalma da bahaushe yake fassara ta da ana nufin ɗaya misali a ce rajulun wahidun ra'aitu rajulan wahidan na ga ɗaya ko ra'aitu ahadan rajulan ra'aitu wahidan rajulan wato ya ga wani ɗaya wanda yake ɗayan nan namiji ne mutum ne wanda yake namiji ba mace ba ba kuma dabba ba kamar zaki ko giwa ba kayayyaki ba kamar kujera duk wannan sai zamanto a hausa ana nufin ɗaya amma idan muka shiga istilahi terminology istilahi na ɗaya yana nufin me yana nufin anna zatahu subhanahu imma dai mu ce wahid ko wahad idan muka ce zatin ubangiji wato ubangiji shi kadai yake a cikin zatinsa ba shi da gaɓoɓi kamar yadda mutum yake da gaɓoɓi da hannaye da ƙafafu da ciki da idanu wato ubangiji sidif yake sidif wato shine abin da yake ba shi da ɓangarori ba shi da yanke-yanke ba shi da gaɓoɓi abubuwan da suke jiki ne kamar da materials mata suna mai suna cin waje suna da um, mass suna occupying ɗin place wato suna cin wuri suna da nauyi kuma ana iya auna su da makamancin wannan amma ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake shi wato ba shi da yankinki ba shi da gabobi ba shi da bangarori shi ne ake cewa basit shi ne ƙur'ani ya kira shi da samad allahu samad samad shi ne abin da ba shi da jauf kamar yadda imam musa yake cewa samad fassara ne na ahad wato ba shi da komai tattare da shi basit ne ba shi da bangarori. na biyu wani lokaci ana cewa da tauhidi da ma'anar cewa ubangiji shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya wannan ma'ana na biyu kenan wato ba shi da misali ba shi da wanda yake aboki ba shi da mata ko ɗa ba shi da wani wanda yake tsaransa ne ba shi da wani wanda yake kamarsa ce a istilahi terminology na ilimin tauhid muna cewa na farko ahadi al-ahad ahad ɗaya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ahad na'am ahad tana iya ɗaukar ma'anar lugata ta ɗau ma'ana biyu kamar yadda muka yi nuni amma a istilahi na ilimin ideology ilimin addini ilimin akida yana cewa ne a had, mana ba shi da mai yanke-yanke ba shi da gaɓoɓi bai hauhawa daga abubuwa daban-daban ba ba shi da tarkibi ba composition ba ne na wani abu a abu ne wanda yake guda ɗaya tak wanda yake ba shi da gaɓoɓi ba shi da ɓangarori na biyu kuma muna ce mishi wahid shi yasa muke cewa tauhid a ahadiyya a na farko ahad annabi muke ce mishi tauhid a wahidiyya a wahid dukkanin wa'annan sifofi na ubangiji na zatinsa tauhidinsa a zatinsa a kan kan samuwarsa sun zo a cikin ruwayoyin ahlul bait halifofin annabi da ya bar mana guda goma sha biyu daga zuriyarsa cewa annahu ta'ala wahidun ahadiyul ma'ana ubangiji wahid ne ba shi da misali ba shi da kama ba shi da mai taimako ba shi da duk wani abokin tarayya ba shi da komai na daga dangi kuma ahadiyul ma'ana ne ubangiji ba shi da tarkibi wato ba shi da composition ubangiji basidi ne ba shi da wani hauhawa ta gaɓoɓi ko yanke-yanke da za a iya karkasa shi shi ya sa kaɗaitakar ubangiji ta bambanta da kaɗaitakar kowane abu kowane abu ko da shi kaɗai ne a kan kansa amma yana da kama zaidu a matsayinsa na mutum yana da wanda ya kama da shi bakru yana da bakru wanda yake na biyunsa ne a cikin insaniya a mutuntaka ya yi kama da shi a matsayinsa na mutum sun yi musharaka sun yi tare a cikin mutuntaka to haka ma ubangiji sa'an nan zaidu idan maka sace kankan shi a shi kankansa shi kadai a cikin zatinsa za mu ga shi ba shi kadai ba ne da ma'ana ahad yana da hannu yana da kafa yana da bangarori yana da yanke-yanke yana da makamancin wannan ubangiji ya saba dukkan wa'annan ma'anoni guda biyu ubangiji ya saba ma'ana a jinsi me jinsi misali a ce mai rai jinsi ne na mutum zaidu da zaki mutum da zaki da rago da bera dukkaninsu masu rai ne duk da sun sassaba a zatinsu da muke cewa fasil da ilimin mantik da larabci amma kuma har ila yau za mu ga cewa ba su sassaɓa ba a me abin da ake cewa mishi rayuwa sun yi musharaka a cikin rai dukkaninsu masu rayuwa ne living things ne idan ka so ka ce masu rayuwa da yaren biology sai ka ce musu living things shine abin da ake nufi haiwan wanda ma'ana haiwan anan ta hada har mutum ba haiwan da ma'anar larabci da suke cewa dabba ba wanda ba mutum a ciki a haiwan anan ma'anar shi ma'anar mai rai wanda idan biology ke cewa living things to shi mutum ya yi musharaka da nan to ubangiji ba shi da wani abu da ya yi musharaka da shi a cikin jinsi za mu zo sifofin ubangiji da sannu za mu fahimci wa'annan al'amura game da sifofin ubangiji idan mun so mai matasha za mu ce mun ga yadda muka tabbatar da samuwar ubangiji muka bi ta bayan ubangiji domin tabbatar da samuwar ubangiji muka bi ta fassarar samuwa da kashe-kashen samuwa muka tabbatar da samuwar ubangiji to yanzu muna magana ne kan kaɗaitakar ubangiji bayan mun tabbatar da cewa akwai shi ƙur'ani mai girma da sauran littattafai da aka saukar kafin ƙur'ani na attaura da injila da a yau a duniya ake ce musu old testament da new testament duk da an gurɓata wa'yancin littattafai da suka gabata an jiya an yi musu canje-canje da kurakurai da yawa hasali ma new testament an rubuta shi ba a gaban annabi isa ba bayan tafe shi aka rubuta shi wanda hamma da labarun yadda aka kashe shi kamar yadda suke imani da cewa an kashe shi wanda mu muna imani da cewa ba a kashe shi ba Allah ya sanya wa wanda ya zo wajensa siffarsa ne aka kama shi aka kashe a matsayinsa to duk da an gurɓata su amma duk da haka ba su kauce wa nuni da cewa Allah guda ɗaya ba ne ko da ko a wurare ka samu an gurɓata su kamar an yi da'awar Allah yana da ɗa ko Allah yana da abokin tarayya wato ruhi mai tsarki holy ghost za mu samu cewa a wasu wuraren kuma an zo an kiliyali an nuna cewa annabi isa yana cewa ni dan mutum ne ni dan mutum ne son of human so haka shi ba abin nan ba ne ba ubangiji ba ne ba da ne na ubangiji ba wani ɓangare na ubangiji ba don haka za mu samu dukkaninsu kowanne bi sai ya mayar da kai zuwa ga koyarwar ƙur'ani idan ka watsar da mara kyau ka ɗauki mai kyan za a ga asalinsa ya zo maka da mai tabbatar da cewa Allah guda ɗaya ne to menene zai sa mu tabbatar da cewa ubangiji guda ɗaya ne da wani dalili muke kafa hujja da cewa ubangiji guda ɗaya ne muna so mu tabbatar da cewa ubangiji ba shi da yanke-yanke tukuntun da mun ce ubangiji ɗaya ne tana da ma'ana bi imama ma'ana ahad wanda ba shi da yanke-yanke ba shi da bangarori ba shi da gaɓoɓi da kuma ma'anar wahid da take nufin ubangiji na da yanke-yanke da gaɓoɓi idan muka zo ma'anar wahad za mu ga cewa ubangiji subhanahu wata'ala za mu kafa hujja da abu guda biyu ko uku na farko a hankali ubangiji ba shi da yanke-yanke wato hankali dalili na falsafa kenan a na biyu ba shi da jiki wanda yake da ake kaddarawa a tunani wanda kuma halittun waje suna siffantuwa da shi na uku ba shi da ɓangarori da yanke-yanke da hawa-hawa na zahiri na abubuwan da suke da jiki a matakin farko dalili mai na cewa ba shi da gaɓoɓi a hankalce dalili ne wanda suke kawa na falsafa wanda yake wala Allah ga masu sauraro ya yi musu nauyi akwai abin da muke cewa mahiya mahiya ko da turanci suna ce mata quidity cewa shine iyakar samuwar abu wannan iyakar samuwar abu yana ayyana iyakokin samuwar abu ne kamar misali a ce mutum mai rai ne mai hankali idan muna so mu identifying din mutum idan muna so mai bayanin waye mutum an tambaye mu meye mutum sai mu ce mutum shine wani mai rai mai hankali wannan kalma ta wani mai rai ne mai hankali tana me tana ba mu iyakokin samuwar mutum da yake ya kasu gida biyu na ɗaya ɓangare na farko shine mai rai kamar inda muka ce yayi musharaka yayi tarayya da cewa shi mai rai ne da sauran mutane da sauran halittu kamar yadda muka bada misalin rago bera da zaki misali masu rai ne amma ko mutum yana da wani abu da ya specifying da shi abin da yake has da yake banta da shi da shi ne mai hankali mai yin hankali mai hankali mutum shi ne yake suranta abu a kwakwalwa sannan aiwatar da shi a waje ya zana shi ya sanya dokoki na rayuwa wanda ba a ganin su a waje to wannan mutum kenan to wannan abu wannan tarkibi a hankali wato hauhawa gabobi a hankali yanke yanke a hankali ubangiji ba shi da su domin da ya sifantu da su da ya kasance kenan ya yi tarayya da wasu abubuwa a wani bangare ya keɓanta da wani bangare wannan ko mun ce musahili ne ubangiji ya kasance karkashin nau'i na wani abu na samuwa na halitta sai ubangiji ya kasance kenan yana da tarayya da wasu abubuwa a cikin bangare kamar misali mu ce mutum ya yi tarayya da biri da bera da sauransu a bangaren me a bangaren rai ya bambanta da su a wajen hankali to ubangiji ba kamar haka yake ba don haka ba shi da ahad ne a hankalce ubangiji ahad ne ubangiji har ila yau ba shi da ɓangarori na jiki da ake cewa mathematical body aljism ta'alimi wanda yake a kwakwalwa yake wanda yake da zurfi da faɗi da cikinsa wanda yake karkashin triangles da suka yi shi zawoyoyi guda uku da suka yi shi ubangiji ba shi da wannan sannan har ila yau a cikin zahiri ubangiji ba shi da tarkibi wato hauhawa ba shi da abubuwan da suka hada shi composition ba shi da abubuwan da suka hada shi daga abin nan jiki da kuma sura kawai misali kowane mutum yana da jiki yana da kuma surarsa da jikinsa ne musharaka da sauran halittu misali mutum da mutum ka ɗauko su su biyu jiki ne dukansu da zaidu da bakaru duk jiki ne ibrahim da ali duk jiki ne haka ma mutum da zaki duk jiki ne mutum da kare duk jiki ne hatta da mutum da sauro duk jiki ne amma a menene suka bambanta sun bambanta a wani abu da muke kiran shi sura idan ka kalli sura wannan ba ita ce sura wannan ba to haka nan ubangiji ba shi da tarkibi ba shi da hauhawa na mai na sura da jiki da za a ce ubangiji yana da jiki da ya yi musharaka da sauran abubuwa sannan yana da sura da ya bambanta da ita daban kamar yadda abin take ce wasu daga cikin waɗanda suka samu kaucewa gaskiya daga cikin musulmi suka ɗauka ubangiji jiki ne sai dai yana da wani kama daban sai suka ce yana hawa sama yana sakkowa wannan aƙida ce da ta shiga cikin musulunci daga hannun wasu kiristoci da suka musulunta suka yada ta sai wasu jahilan musulmi suka ɗauka daidai ne sai ta fada su abin takaici sai aka zo mata da ruwayoyi aka jingina wa manzon rahama sallallahu alaihi wa don haka ai hattara da irin wannan ruwayoyi jabu wayanda suke siffanta Allah da iyaka da jiki ubangiji ba jiki bane baya sakuwa daga sama babu wata kujera da ya hau har saboda nauyinsu aka ji ta yi kara wannan ya daidai da abin da ya zo a cikin tsohon alkawari da yake cewa sai ubangiji ya yi miƙa ya yi gurnani kamar zaki wal billah ubangiji ba halitta ba ne wanda yake mai sauti samad ne ƙur'ani ya ce allahu samad ubangiji ahad ne samad samad din nan tafsirinsa shine lam yalid wa lam yulad babu wani abu da yake fitowa daga gare shi ba wani abu da yake shiga cikinsa lam yalid wa lam yulad wasu sun dauka ko ya takaita da haihuwa lam yalid wa lam yulad bayani ne na samad samad bayani ne na ahad ahad shine basid in ba gane basid ba sai Allah ya ce maka samad ba shi da zurfi ba shi da fadi ba shi da nauyi ba shi da rashin nauyi saboda duk ba shi da wani siffa na jiki ba shi da muhalli da sauransu to in ba gane samad ba sai ya ce lam yalid wa lam yulad babu wani abu da yake fita daga cikinsa babu wani abu da yake shiga cikinsa don ba jiki ba ne ba shi da iyaka sannan kuma aya ta ƙarshe shi ne ta zo maka da tafsirin wahidiyya bayan wannan ta bayanin hadiyarsa cewa lam yakul lahu kufuwan har kuma wahid ne qul ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad ne mana bayanin ahadiyar ubangiji wa lam yakul lahu ahad yana mana bayanin wahidiyar ubangiji sai zama ya tabbata ubangiji basidi ne ga samad lamyal yalid yulad ba jiki bane barin na wani abu ya shiga cikin sa ko wani abu ya fita daga jikin sa wa lam yakul lahu har sannan kuma ba shi da wani tamka ba shi da wani misali kufan ya hada dukkan wa'annan a ce ga misalinsa ga kishiyarsa ga tamka wanda yake kamar sa duk irin wannan da makamancin wannan ubangiji da ya kasance jiki ne da ya zama ma'adudi wanda mun riga mun tabbatar za mu kuma ƙarin bayani wannan idan mun zo bayanin sifofin ubangiji subhanahu ta'ala shi ne ke cewa um, idan za mu ubangiji ya kori daga siffofi na jiki hatta da mutum da dutse a jiki sun yi musharaka a nau'in uh, rayuwa suka bambanta da kuma sura suran mutum daban surar dutse daban kuma kowanne abu ba da jikinsa ake gane shi ba da surarsa ake gane shi bayan da za a yi ka gane abu da jiki domin jiki abu ne wanda yake iri daya wato abu wanda yake an yi musharaka a cikinsa jikin mutum da jikin zaki hatta da jikin duwatsu da sauransu da jiki ne amma da me za a gane shi na'am domin mu kusanto da ma'ana kusa-kusa ga wanda ba bai sha yaren hikima ba ko falsafa ba ya fi sauƙi mu yi mishi bayani da cewa jikin mutum kamar zai da amru dukkaninsu jiki ne haka ma jikin kare da amru duk jiki ne amma me yasa muke gane su kowanne da surar sai ke ayyana wannan a takaice kenan cikin bayani mai sauƙi domin masu sauraro su fahimci abinda muke so mu kawo amma wannan kaɗan kenan daga cikin tabbatar da cewa ubangiji a ba murakkabi ba ne ba hauhawa ba ne ba gaɓoɓi ba ne ba shi da yanke-yanke da suka tattaru suka yi shi abu na biyu shi ne tabbatar da cewa kuma wahid ne wannan bayanin yana tabbatar mana ahad ne za mu ga cewa dukkanin shi dalili ne na hankali na amman kawo dalili na kur'ani da kuma ruwayar ruwayar ahalbai tana cewa allahu wahidun ahadiyul ma'ana kur'ani yana cewa qul ahad allahu samad lam yalid wa lam ya tabbatar da cewa ahad ne sannan kuma eh, a takaice shi ma za mu kawo bayanin hujjoji na hankali akan cewa ubangiji wahid ne sannan mu kawo dalili na kur'ani da ruwayoyi akan cewa ubangiji wahid ne a dalilin hankali muna iya cewa tun da mun tabbatar da cewa ubangiji ba shi da jins da fasil ba shi da abin da yake hauhawa ne daga abin da ya musharaka da wasu halittu da kuma abin da yake banta da shi ba shi da wannan to duk kuma abin da ba shi da wannan ba shi da tarkibi bayan da za a yi ka samu wani kamarsa saboda duk wani abu da ka ɗauka ka nuna daga cikin halittu yana da tarkibi abin da ya musharaka da wani da kuma abin da ya bambanta da wani mu ɗauki mala'iku za mu ga dukkanin sun yi musharaka da cewa su haske ne amma me yasa ba guda ɗaya bane suna da yawa saboda sun bambanta kowanne abinda wannan yake da shi wannan ba shi da shi mala'ika jibril yana ɗaukar sako ne a tattare da shi kuma akwai ƙarfi wanda ke iya azabtar da mutane amma mika'il ba shi da ɗauke da wannan ba shi da wannan azabtarwa mika'il yana da ruhi ne wanda yake aikin shi shine shi sila ne na arziki ga bayi ta hannunsa Allah yake sako da ruwa da arziki da sauransu Allah ke sako da ruwa amma ta hannunsa kamar yadda Allah ke ba annaba sako amma ta hannun Jibril Allah ne ke azabtarwa amma ta hannun Jibril wani mala'ikan kuma a za mu ga cewa yana iya ɗaukar mutuwa ne kawai ba zai yiwu ya iya ruwa ba ba zai iya komai ba sai mutuwa sai kisa wannan zarar kawai ya shi ne Isra'il ubangiji ke ɗauke rai a wani lokaci kuma ya ce mala'ika ne ke ɗauke rai kul ya tawaffakum malakul maut allazi wakila bikum Allahu ya tawaffal anfus ubangiji shine ke kashe rayuka wani waje kuma ya ce a mala'ika ne ke ɗauke rayukan wani zai ga kamar abin ne magana ce mai karo guda biyu a a nan inda ya ce mala'ika ne ke ɗaukar rai ma'ana da umarninsa a nan inda ya ce shi ke ɗaukar rai ma'ana shi ne mai ɗaukar rai kamar misali a ce me yasa ake cewa wane shine ya ci nasara a yaƙi sai a danganta shi ga komanda sai a ce misali ali ya ci nasara a yaƙin badar a matsayinsa na jarumi ko kuma a ali ya yi umarni da misali ali masala ya ci nasara a siffin amma shi kadai ne ya ci nasara a saboda shi ne umarni shi ne shugaba sai a jingin nasara gare shi kuma ana iya jingin nata ga sauran musulmi da suka ba da gudunmuwa da makamancin wannan ko wani komanda ya ce a harbe wasu mutane shi yasa sai a doka sai a kama shi saboda me sai a ce shi ya kisa shugaban kasa ba shi yake harbe da hannunsa ba amma sai a kama shi a ce ya kashe mutane saboda me saboda ya ba da umarni an yi a lokaci guda kuma za a iya kama yancin su ma a hukunta saboda sun yi kisa kuma duk yayi daidai a hukunta shugaban kasa da ya kisa a hukunta yancin da suka yi kisa kuma duk yayi daidai saboda me kowanne ya yi kisa ba don umarnin wannan ba da ba yi kisa ba ba don yancin sun kisa ba da ba a yi kisa ba amma mun ba da wannan ne saboda misali amma misalin ubangiji da mala'iku da sauran halittunsa da tawasu da su yake abuwa daban-daban yana da ƙarfi sosai yana da zurfi yana buƙatar bayani mai zurfi sosai domin mutum ya samu tasawurin abin da ke gudana kamar misali a ce mafi kusancinsa kamar remote da muke amfani da shi kunna talabishin da kashe talabishin sai a ce ibrahim ya kashe talabishin remote ma ya kashe talabishin ko ya kunna kuma ibrahim ma ya kunna a lokacin kuma duk ya yi daidai in ka ce remote ya kashe ko ibrahim ya kashe na'am a ubangiji da wa'annan mala'iku da sauran bayansa suna da zaɓi duk za mu zo wannan a bahasin zaɓi bahasi ne mai zurfi wannan mai dogon bayani wanda ba nan ne mahallinsa ba amma za mu zo duk irin wannan bahasosi a nan gaba to to tunda ubangiji subhanahu ta'ala ba shi da jins da fasil ba shi da wani abu da ya musharaka da shi da muke cewa jins wanda ya musharaka da sauran halittu ciki ba shi da kuma wani abu da yake banta da shi to sau da haka babu wani abu da yake kama da shi wannan ya nuna kenan ubangiji shi kadai ne ɗaya kenan na biyu ubangiji tun da ba shi da mahiya kuma samamme ne tsantsar samuwa shine ma ainihin samuwa babu kuma wani abu da yake ainihin samuwa wannan ma dalili yana tabbatar mana ubangiji shi kadai ne ba shi da abokin tarayya babu nabi tare da shi dukkan wani abin da muke gani saman me samuwa ba zatinsa ba ce ba shi samuwa ake amma ubangiji subhanahu wata'ala shi shi ne ainihin samuwa shine ainihin samuwa shine ainihin samuwa wanda yake ba samuwa ba shi aka yi ba daga zatinsa take saboda haka anan za mu ga cewa shikenan babu wani abu da yi kama da ubangiji a cikin duniyar samammu saboda haka tun da ubangiji ba shi da mahiya da muke ce quiddity wacce ita mahiya da samuwa da rashi duka ɗaya ne a cikin ta ba samammiya ce ba ba ce. kuma a ce zaidu babu shi babu kuma rashin babu shi saboda mai zaidu a kan kansa shi ba samuwa ba ne ba su fanta shi ma'ana abinda ake ce babu shi kuma babu rashinsa wato akwai shi shi ana nufin babu baya siffantuwa da a ce akwai shi baya siffantuwa a ce babu shi idan an fahimci misali idan muka ce babu shi muna lihazin muna cewa ne ya zama babu saboda babu wani abu da ya zo ya ba samuwa idan muka ce akwai shi sai mu ce ya zama akwai shi saboda akwai wani abu da ya ba samuwa to da haka nan ne muke ba su insha Allah domin tabbatar da kadaitakar ubangiji subhanahu ta'ala. wannan kenan insha Allah a zama na gaba an jima kaɗan za mu ci gaba da bahasi kan